Ah, assalamu alaikum wannan ma ce malam wani ne yake da kare mai yi masa gadi a gida wata mata tana kawo masa nama lokaci zuwa lokaci sai ta ce ya ba wa karen nasa kar ya bari karyar ta ci wata rana sai ya haska naman da aka kawo da daddare sai ya ga laya a cikin naman sai ya warware sai ya ga sunan mijinta ne a jikin layar kuma shi ya san mijin to malam ina mafita mace ce ta kawo nama da laya a jikin naman ta ce a ba kare ya ci ka a bari karyar da suke tare da karanta ci wato kare namiji take so ya ci wannan naman ya haɗiye wannan layar shi kuma da ya haska layar da ya haska naman sai ya ga laya a ciki da ya buɗe layar sai ga sunan mijinta ne yanzu tambayar da yake ya ja bakinsa ya yi shiru ko kuwa ya ɗauki naman tare da layar ya je ya nuna wa mijin cewa matakka ya ce ga ma shaida ko kuma ita ɗin ya kira ta ya mata nasiha ba tare da ya gaya wa mijin ba ko za ta gyara ko kuwa ya ja bakinsa ya shiru a cikin ukun nan wanne ya kamata ya yi ya gaya wa mijin ya gaya mata ya kira ta ya mata nasiha ya ba ta shawara ba tare da mijin ya sani ba na'am ko kuma ya ja bakinsa ya shiru ba abin da ya shafe shi to almuhim dai ya kamata dai wani abu Ka ji wani shi kuma tasa muguntar ya ce tunda ta ce a bawa kare ne ka a ba kariya to ya bawa kariya. to kin ga wannan mata dai ta fada cikin matsala kowa ya faɗi dalilinsa wanda yake ganin ya ja bakinsa ya shiru da wanda yake ganin a'a ya je ya gaya wa mijin ko me zai faru ya faru domin wajin nan an ci amanarsa kuma an cuce shi kuma ya kamata ya sanar da shi cewa ga abin da ke faruwa da kuma wanda yake ganin a'a ya kira ta yanzu ke abin da kike yi kenan wallahi kin ci sa'a ba zan gaya mijinki ba amma ki tuba ki daina kuma wanda yake ganin a'a tunda ta ce a bawa kare ne ka ba kariya? to a ba karya mu ga me zai faru ta yi wa abin kanta zai dawo in kariya ta ce to Allah ya sauke wannan musifa wani ce mutum ne ya saki matarsa amma ita bata ga takarda ba sai dai ya gaya wa 'yan uwansa da baya sai ya fasa malam za a sa cikin lissafin wannan sakin kwarai amma ya kafa shaida ya sake ta har ya gaya ma 'yan uwansa su zama shaida ya sake ta kaga ai ba dama a janye sakin da aka riga aka zartar da shi har wani ya ji ka wannan sakin dole ne za a ɗauke shi a matsayin saki guda ɗaya kuma ke ma gashi hakin ji wannan ai ba yadda za a iya janye shi eh da haka ba da za a janye wannan sakin tunda an riga an yi shi har an sa shaidu da caye ya nemi shawarar yan uwansa akan zai ba ya zai saki matarsa ba ya saki matarsa ku gane tsakanin fi'ile mudari'i da fi'ile madi zan yi shawara ce na yi labari nake baka ya riga ya yi kawai labari yake basu don su zama shaida akan ya saki matarsa to ya za a janye wannan karmakalla wannan ba zai janyu ba wani ya ce Allah ya ƙara kusanci da Allah mala ina so a taimake ni da addu'a akan wani asiri wani asiri wacce zan rika yi saboda ina ji idan na yi magana da wani sai aljanu su rinƙa yi min wannan maganar da muke yi ko kawai su rika maganar na wato abin da nake tunani to azkar za ka riƙe matakin farko dama mun zo babi na biyu na anwa'u sihir za mu faɗi hanyoyi da malamai suka faɗa tun daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa matakan da mutum zai biya kare kansa daga masu sihiri insha Allah da izinin Allah tunda dama ba sa iya cutar da kai sai da izinin Allah to sai ka nemi kai ma izinin Allah ya tsare ka kafin su cutar da kai da kuma dama matakai uku ne kafin a yi maka me ya kamata ka dinga yi bayan an maka me ya kamata ka yi bayan an maka ka warke me ya kamata ka yi ka a sake maka su ne matakai guda uku insha Allah a babi na gaba an waƙo sihir za mu yi wannan bayanin insha Allah Allah ya kai mu da rai da lafiya wani ya ce Allah ƙara lafiya tambaya ta ita ce idan mutum yana addu'a daga ƙarshe sai ya ce Allah don darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ka amsa min addu'ar mu shin hakan laifi ne cewa Allah ya maka abu dan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane malamai ne suka yi sabani akan zaka iya cewa dan daraja annabi ko dan kaunar annabi suka ce daraja annabi ai matsayin sa ne ba naka bane nasa ne mai matsayin kai baka yi aikin komai ba kenan amma in so kake kai tawassali sai dai kai tawassali da abin da kai kai ka ce Allah dan kaunar da nake wa manzon Allah kaga idan kaunar da kake wa annabi ta gaskiya ce to ka yi tawassali da me aikinka shine kauna annabi ko Allah dan kaunar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar da Allah yake wa manzon Allah aikin waye sifa ce ta Allah tunda Allah yana so ya hibbuhum wa yuhibbunahu to sawaka suka ce kada ka dauki darajar manzon Allah kamar da shi abun wasa kai baka yi aikin komai ba amma kana son ka shiga inda ba a ce ka shiga ba suka ce amma aikinka ne kaunar da kake wa annabi jarabawa Allah ya maka cewa ka so manzan Allah fiye da yadda kake son kanka kake son iyayenka kake son matanka kake son duk duniya baki daya to sai kai tawassali da wannan kaunar Allah dan kaunar da nake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun kaza kaga anan kaunarka in akwai ikhlasi ta tsakani da Allah ce ai kamar mutanen ne guda uku da suka fada cikin kogo kogon ya rufe da me suka yi tawassali kowa ya faɗi wani abu da ya tsakaninsa da Allah wannan ya ce Allah ina da iyaye iyayen nan nawa ba na fifita wani abu a duniya a kansu saboda ya ji falala iyaye da darajarsu ice har mata na fa da 'ya'yana da dukiyata iyayena sun fi su daraja ice kuma in na zo da abinci gida sai na fara ba iyaye na kafin na ba kowa har 'ya'yana da matana wata ran sai na tafi neman itace har na daɗe na nisa ban dawo ba yadda na saba ba iyaye na abinci ba su samu abincin ba habbaci ya ɗauke su da na dawo ku duba wani irin biyayya ga iyaye a karama kalla ice da na dawo sai na tara sun yi bacci kuma ina tatso musu madara ba su sha sai na tatso madara yadda na saba da na zo sai na tara sun yi bacci gashi su nake so su fara sha kuma sun yi bacci ga 'ya'yana suna kuka in ba su da ce kun san ka'ida ta wallahi sai iyayena sun sha za ku sha na riƙe ƙwaryar na tsaya a kansu ina jiran tashinsu yara suna ihu baba yunwa baba yunwa ko kallon su ban ba na tsaya har sai da gari ya waye ina tsaye da ƙwarya a riƙe ina jiran baba da baba su tashi su fara sha sai da suka farka suka fara karɓa suka sha sannan na ba 'ya'yana na ba matana Allah idan na yi wannan abin na biyayya ga iyaye don kai saboda kai Allah mun shiga musifa ka fitar da mu sai kawai wani guri ya tsage ya huje alaman me Allah ya karɓi wannan biyayyar da yawa iyayensa ka ce Allah dan ƙaunar da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka fidda ni in ka ga ba fidda kai ba to ka duba ƙaunar akwai wata ciwa-ciwa a cikin ƙaunar ta amma daraja annabi ai ba kai ka bashi ba darajarsa Allah ne ya bashi kaga ba wani aikin ka kenan kai ba abin da kai amma da cewa kai Allah dan yarda da na yi da darajar manzon Allah kai mun kaza kaga ka shigo da me ka shigo da kanka dan yarda da na yi da darajar da kawa manzon Allah kai mun kaza to in ka yarda sai Allah ya ma ɗayan kuma ya ce ni kuma Allah ni kuma jaraba wadda nake na faɗa shine akwai wata yarinya da nake tsananin santa kuma babanta da babana 'yan uwa ne sai wata ran ne amfani da dukiya akan afka mata da talauci ya ciwo ta kaji fa shi sa wasu abubuwan da kake ganin bala'i talauci yake haifar da su da talauci ya ciwo ta da ta ki yadda da talauci ya ciwo ta sai ta zo ta ce tana neman taimako ya ce yawa ai dama mun taɓa magana da keke, ba da kanki a baki saboda musifa ta ce ta yadda ce na ɗauko wannan dukiya na bata na ce mu shiga ɗaki mu kulle suka shiga ɗakin yana shirye-shiryen zai afka mata sai ta tunatar da shi Allah ka ji tsoron Allah la ta fuddal khatima illa bi haqqi wannan kalmar sai ta ratsa shi to wacce za ka yi tsiya da ita ta ce ka ji tsoron Allah to me ya rage kuma ita sai nan da nan kuma tsoron Allah ya zo masa ya tattara ya buɗe kofa ya tattara kuɗin ya bata ya sallame ta gashi yana tsananin son nata a zuciyarsa amma saboda ganin girma, Allah ya kyale ta yace wannan aikin Allah in nayi don kai yau ni ma na shiga musifa kafin da ni sai ku gashi shi ma ya samu kofa ɗayan kuma yace ni kuma Allah abin da ya faru da sun shiga musifa ne kowa sai ya yi kamun kafa yace ni kuma abin da ya faru ma'aikata na ɗauka duk suka yi min aiki na biya kowa sai mutum ɗaya ko mantawa ya tafi ya ba haƙƙinsa ni kuma na ware haƙƙin nan na ajiye ina jiran ko shekara nawa ne ya dawo ya karɓi haƙƙinsa ƙarshe ma dan ɗauki haƙƙin na dinga juyawa na ware masa haƙƙinsa ina juyawa sai kuma Allah ya wa haƙƙin nasa albarka a cikin haƙƙin nasa aka samu awaki aka samu shanu aka samu raƙuma aka samu bayi ma sai bayan shekaru sai ga mutumin na ya dawo ya ce mun ni ne wanda taɓa barin maka haƙƙin nan na ba na haƙƙina kaga zai iya cewa to nawa ne haƙƙin naka in ya faɗa kawai ya tsakuro ya bashi ya ce a kai ne sai ce to duk bayan da kake gani a nan da shanun da kake gani a nan da raƙuman da kake gani a nan da awakin da kake gani a nan duk haƙƙinka ne ya haifar da su da ka kora ka tafi gaba ɗaya ya tattara bayin ya tattara raƙuman da shi fa da ya bakin sa dan kankani ba an juya masa haƙƙin an bashi uwar an bashi riba an bashi abu ya tattara ya tafi har ya kule bai ji an ce dawo ba Allah wannan abin da na yi idan na yi saboda kai kuma ka karɓa ta yau niwa ina neman taimakonka malam sai dutse ya bindiga sai dutse ya bindiga to a nan ne za ka ga kai ma ka shigo da kanka jarabawa ta same ka amma yanzu ka ce Allah kai mun kaza dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba laifi kai ba amma bai baka ba fa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 to ba komai Allah ya sa to ɗan hizba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk